danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Allahu Akbar gaskiya Sheikh Albani Zaria ya cika wani kafin mutuwarsa ya faɗi halin da Najeriya za ta shiga kamar yadda a yanzu haka kuma gashi Najeriya ta shiga cikin wannan halin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. a yanzu haka za mu saka muku cikakken bidiyon shek albani zariyan domin ku kalla ku ji abubuwan da ya faɗa tamkar a yau ya faɗa sakamakon kuma ya faɗa a shekarun baya tun 2006 inda a yanzu haka wannan lamarin ya zamto sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ya sa mu cika da imani kuma Allah ya kawo mana shugabanni na gari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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tabbas wannan ƙasa tamu ta Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sakamakon abubuwan da yake faruwa, inda a yanzu haka mai sauraro cewa talaka ya rasa inda zai sa kansa, haka zalika abincin da zai sa a cikin cikinsa ya rasa ya zai yi, ga tsadar rayuwa, ga tsadar kayan abinci, ga rashin sana'a, ga rashin samun kuɗi. Wai ina talaka zai sa kansa? hakan ne sa a yanzu haka aka binciko wani tsohon bidiyon shak albani zariya da yake magana a kan 'yan siyasa kuma a yanzu haka mutane da yawa sun tabbatar da cewa maganganun da shak albani zariya ya faɗa a kwanakin baya ko kuma mu ce a shekarun baya sai gashi suna faruwa a yanzu inda a lokacin wasu da yawa suna bayyana cewa ba za ta taɓa yiwuwa abin ya faru a gaske ba kawai dai labari suke bayarwa sai gashi kuma a yanzu haka manyan malaman da suke bada suke ba da labari akan abin da najeriya za ta shiga sai ga shi kuma a yanzu haka halin da suke faɗa a yanzu haka yana faruwa inda a yanzu haka ga wannan cikakken bidiyon na shan albani zariya domin ka saurara ka ji irin abubuwan da ya faɗa akan najeriya da shugabanni muna ƙara tuna maka idan har ba ka danna mana subscribing mu mai sauraro ka daure ka danna sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun dora mun gode ga cikakken bidiyon ka kalla za ku fahimce ni ku 'yan najeriya idan na buga muku misali da obasanjo duk bala'in da najeriya ta shiga ciki daga 99 zuwa yau to obasanjo shi ya tsara shi to me kake tunani da ba a kashe irin su obasanjo ba a lokacin da aka yi kuna su mai kada me kake tunani a lokacin da aka yi yakin basassan najeriya da ba a girbe irinsu ba wannan kwaya ɗaya kenan aka bar muku obasanjo yanzu bala'in obasanjo ya wuce najeriya ya tsallaka afirka yanzu bala'in ya wuce har turawa yanzu amfani suke da obasanjo cibiya mafi girma ta makircin duniya obasanjo ba da kuɗi aka gina ta don haka sai aka sa mata sunan shi a cikin america yau wata uku da kaddamar da ita wannan shine obasanjo da kake tunani da an bar guda sittin? <laughs> shine irin wannan tarihin shine irin wannan tarihin kasancewa lokacin obasanjo aka kawo telecommunication giant company mtn glo da sauransu kasancewa har obasanjo ya sauka in ka sai kati sai an zuba mishi kuɗi a lokacin da za ka danna star 1 555 star 555 star 1 1 din na obasanjo ne code ne wanda da ka sa wan din nan kana sawa abin da ka sa za a cire Obasanjo wani abu ya fada cikin kudin account din to mai sauraro wannan kaɗan kenan daga cikin jawabin da kuka saurara daga bakin Sheikh Albani Zaria a dangane da halin da 'yan siyasa suke jefa Najeriya kuma a yanzu haka wasu abubuwan da ya faɗa sai gashi suna faruwa duk da ba mu saka muku cikakken bidiyon ba sakamakon wata 'yan matsala da muka samu amma a yanzu haka idan ka saurari maganganunsa ka san cewa duka abin da yake faɗa gaskiya ne kuma a yanzu haka duk abubuwan da suke faruwa a najeriya ta sanadiyar shugabanni ne sakamakon cin zalin da suke ba sa son talakawa su zauna lafiya su kuma suna can gida a zaune abinsu muna fatan allah ya kawo mana ɗauki a ƙasarmu ta najeriya kuma allah ya kawo mana sassauci ya ba mu shugabanni na gari amin sun amin to sauraro mu da yanzu haka nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu